ga watan biyu watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1448 wadda ta dace da 29 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na imam malik da ke nan gwarewa kofar fada cikin garin kura karamar hukumar kura a jihar kano najeriya domin dora daga yadda aka tsaya a karatun littafin muwatsa a malik muna cikin kitabul buyur littafi na sha bakwai ko na talatin da ɗaya a jerin ƙananan littattafai talatin da ɗaya ko sittin da ɗaya da ke ci wannan littafi na muwatsa a malik saɓanin nuskohinsa ana cikin babu ma ja fil muzabanati wal muhaƙala babi da ya magana kan almuzabana da almuhaƙala almuzabana shi ne shine sayar da ɗan itaciya da ya nuna da kuma wanda ike ina jikin itaciyar an gane ku wannan abin dabino ne aka sayar da ɗanye rubab wanda ya nuna da wanda yake busasshe ko ko a'a zabibi ne aka sayar da shi ainihin tare da karn an gane ku almuhakala wato tadara ta noma an gane aka faɗi almuhakala ana nufin mutane guda biyu ko fiye su zo su yi kamfani su yi noma an gane an sannan ina iya yi wa mai gona asali shine wanda yake da ainihin iri ko wanda izo shi yake da iri amma kuma shi da ya zo din shi ne zai ɗauki nauyin aikata gona idan aka haɗa almuhaƙala da almuhabara to wannan kuma yanzu abin nan ɗinsu ya sha bambam ma'anansu ta sha bambam almuhabara wanda yake shi gayyato shi aka yazo, zo a yi noma Shi ne zai zo da iri da komai inoma sai su raba inda suka yi yarjejeniya tsakaninsa da mai gona muhaƙala sai ya zamanto shi mai gona ne da irinsa da komai amma wancan da ya zo shi kuma shi zai ɗauki nauyi da ɗaunariyan aiki ina fatan mun gani ya ce kan ba sai lallai dabino ba lallai sai dabino ba ai hadisi ma da farko da ya kawo ciki shi nan yace bai usamari bitamri kailan wa bai alkarmi bizabibi kaila an gane ku wato duk dan itaciya wanda ana iya cirarsa kuma ina danye ana iya ci kuma ana busar da shi ya bushe an gane ayi amfani da shi to in an yi mu'amala tsakanin danyen da wanda yake ya riga ya bushe ana ana ya auna shi shi yake cewa da shi almuzabana an fahimta to za a tashi kan gaba da ita wa kala malik an gane ku amma na gadon mu sami cikakkiyar surar abinan din mu biyo tun daga farkon babin قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه عبد الله بن عمر ايه من قال الله صلى الله عليه وسلم يهني قبرا المزابنة سيفسر منين المزابنه شو المزابنه تو بيع الثمر بالتمر ابن هيك شو مزابنه شيني أسير دا dabino wanda yake ɗanye rufab bitamri da dabino da ya riga ya bushe kailan wanda shi za a iya auna shi wa bai'ul karmi bizabibi kaila hakanan an yi hani ga biran sayar da ainihin alkarn da zabibi wanda shi an rigaya ya rigaya ya bushe ana iya auna shi an gane ku bayani akan wannan ya gabata قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنا أبي سعيد الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة حديث أبي سعيد الخضري شوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يهني قبرا المزابنة دا المحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل abin da yake مزابنة شيني shine لن sai ببينو itaciya تناجكم wadda ببينو da budabino wanda ya riga ya bushe ana iya auna shi an gane shi ne ce fi ru'usin nahal shi ɗan itaciyar da za a saya ina kan ainihin shi dabino ɗin ba riga an cire shi ba wal muhaqala abin da ake cewa al muhaqala kira'ul ardi bil hinta shine a bayar da hayar gona da al hinta ita ce wato alkama wanda mutum zai zo yi bayar wannan yana daga cikin ma'anoni na al-muhaqala din an gane ko amma mun wuce a cikin sai muslim eh, imam muslim yayi bayanin ma'anar muhaqala fiye da wannan ma'anar mai fadi an gane ko to wannan din ya shiga duk cikin abin da yake da kama da shi ba sai lalle alkama ba mutum zai ba da shinkafa ya noma gona ko zai bayar da ainihin wake ko duk wani abu wanda yake amfanin gona ne wanda za a sama daga wannan amfanin daga gona abin da za a shuka ko ko ba shi bane amma dai abin da zai bayar amfanin gona ne wanda yana hannu to wannan shine aka yi hani a kansa an gane ku قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة wannan hadisin na sai dan al-musayyab hadisi ne mursal saboda sai dan musayyab ba sahabi bane cewa manzo Allah su sallam ya hani gabaran al-muzabana da al-muhaqala wal muzabana tishtira'u ath-thamr bit-tamri wal muhaqala ishtira'u az-zar'i bil-hinta wa istiqra'u al-ardi bil-hinta abinda yake cewa al-muzabana shine a sai dan itaciya danye da dan itace wanda ya bushe abinda yake cewa muhaqala inji sai dan al-musayyab a wannan riwayar tasa daga manzo Allah so sallam shine a sayar da shuka da alkama ma'ana abin da dan itace abin nan shuka abin nan kayan abinci wanda ya riga ya bushe ko a karba hayar gona da za a noma a bayar da dan abinci kwayar abinci wadda ta riga ta bushe za a auna ta ainihin wato da kwano-kwano ko da skeli to wannan ɗin dan karmi nisa sosai mun gani akwai waɗanda manzala Salam ya halatta abinda bai wuce wuski biyar ba manzala Salam ya yi rangwami an gani wato kana son ka samu dabino rotom wanda yake nunanne ina kan bishiya don ka ringa cinsa yana ɗanyi kai kuma kana da dabino wanda yake busasshe ka ajiye shi to za ka iya zuwa ka samu mai gonar ka ce da shi ga abin da kake bukata shi kuma in dai bai wuce wuski biyar ɗin bai baka dama saboda su laraba musamman suna da ɗabi'ar cin ɗanyen dabino rutab an gane ku suna da wannan ɗabi'a ɗin to da haka idan mutum ya zama to ba shi da shi to yakan samu damuwa abin da aka hana shi ne mai yawa amma in bai wuce wuski biyar ba kamar buhu shida irin ƙananan buhu na yanzu ko kuma irin mai el ɗin nan guda biyar ɗin to wannan babu laifi amma in ya wuce haka to an hana karka ce ah, ta wanda zai samu kamar wannan a su a wajen su wannan din ba wani dabino bane mai yawa an gane ku. dan ka dabino buhu biyar buhu shida buhu goma masu ba wani abu bane a wajen su dan eh, zaka samu kan da bishiya guda ɗaya ta dabino sai a samu buhu ɗaya buhu biyu an gane ku shi iri ɗin yanzu ana na ana ta ƙoƙarin ma za a kawo shi nan ƙasar saboda a ringa yin amfani da shi saboda alherin da yake jikinsa قال ابن شهاب ابن شهاب يتي فسألت سعيد بن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق سينا تنبي سيدنا المسيب قمد حير قونا أبايد زيناري كو أزر دا أزر فمعنا كلي فقال سيتي لا باس بذلك إتي باب اللي في قمد حكا قال مالك إمام مالك يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يعني نيقى برا مزابنة wa tafsirin muzabana abinda ake cewa muzabana anna kullu shay'in min al-jizaf alladhi la yu'lamu kayluhu wala waznuhu wala adaduhu ibti'a bi shay'in musamman min al aw al-wazni aw al-adadi abinda ake cewa muzabana a tafsiri bayanin Imam Malik shine duk wani tarin kayan abinci wanda gashi nan a tare wanda ba a san nauyinsa ba abin nan adadin kwanansa ba ba a san nauyinsa ba ba a san adadinsa ba wanda aka sayar da shi da wani wanda yake sananne a awo na kwano da awo na ko awo na nauyi ko adadinsa a kirge a lissafe to wannan shi ne aka yi hani ga biransa ma'ana ga tarin kaya nan ba san kwano nawa ba ne ga kuma wani wanda an san kwano kaza ne to mutum ya ce zai sayar da wannan da wannan to shi ne aka hana wa zalika an yaqula ar-rajul lir-rajul kamar mutum yace da mutum yaqulu lahu at-ta'amul musabbagh wanda yana da abinci wanda yake gashi nan zube tare allazi la yulamu luhu wanda ba san yawan sa adadin sa ba awan sa ba min al-hintati na daga alkama aw tamri ko dabino aw ma asbaha zalika min al-at'ima ko abin da ya kama da wannan na daga kayan abinci أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى أو القضب أو العصفر أو القرصف أو الكتان أو القصد أو ما أشبه ذلك من السلع كوكما متن أتي إنا دا ونكاين سيروا نا الكما ko kwallaye irin kwallon kashu ko abin da ya kama da haka awil qadab ko abin da ya shafi karare abin da yake da haka ya zo wata riwaya awil qasbi an wato kamar irin rake eh, bakin rake ko farin rake ko irin su takanda da sauransu awil usfur ko abin da yake tarin tsuntsaye awil kursuf ko abin da ya shafi ainihin auduga awil kattan ko kattani duk nau'i ɗaya ne illa shi wannan kursuf kamar abin da ya shiga wato eh, an hada shi da suf kattan kuma auduga din zalla awil qazzi ko abin da ya shafi ainihin tufafi aw ma ashbaha zalika ko abin da ya kama da haka mina sila na daga kayan sayarwa wanda la yu'lamu kailu shay'in min zalik ba san nauyin kowanne ɗaya daga cikin su ba eh, awan sa ba wala waznuhu ba san nauyin sa ba wala adaduhu ba san adadin sa ba fa yaqulu ar-rajulu li rabbi tilka as-sil'a sai mutun yace da mai wannan kayan kil sil'ataka hadhihi aw mur man yakiluha aw zin min zalika ma yuzan aw udda min kamar mutum ya ce da mai kaya umarci wani ya auna wannan kayan naka a kwano-kwano ko auna shi da nauyi daga abin da ake aunawa ko ya kirga shi ɗaiɗai daga abin da ake kirgawa fama na ƙasa an kaili kaza wa kaza sa'an abin da ya ragu ita waya daga kwano kaza ko kaza litasmiyatin yusammiha ga wani abu da zai fada zai ambata aw wazni kaza wa kaza ritlan ko kuma yace a'a ritl kaza nauyi kaza bin nan dugo kaza wun ya ragu akan haka aw adadi kaza wa kaza ko adadi kaza kaza ya ragu misali da abin da ake auna kwano kwano ne yace wannan kayan naka auna idan bai kai kwano goma ba ni zan cika maka ya kai kwano goma an gane ko ko ya ce wannan shinkafar ok zo abinda muke muke da shi ko mu ba da misali da shi zai fi bayyana a zo a ce ga shinkafa a zube sai wani kawai zo ya ce da kai wani na'am wannan shinkafar taka da suke taron nan a auna ta ba ta kai kwano 40 ba ni abinda bai cika ba zan ƙara amma in ya wuce kwano 40 zan karɓi ragowar da ta hau sama an fahimta ko ce wani na wannan shinkafa ta ka dora ta kan sikeli in ba ta kilo 100 ba ni zan cika kilo 100 amma in ta wuce kilo 100 to ni kuma abin da ya karu kai ni ne zan ɗauka. ko wani na'am wannan mangwaron taka eh, ita ce za a kirga kwa ɗaya ɗaya ku wannan mangwaron taka to ok mu ce kankana wannan da yake ta dan fi girma wannan kankana taka idan ba ta kai kwaya dubu ba ni zan cika maka ko nawa ce ta kai kwaya dubu amma ta wuce dubu ko nawa ne karu ne kuma zan ɗebe an gane ko imam malik ya ce wannan ina cikin abin da ake cewa da shi almuzabana an gane ku za fama na kasa min zalika duk abin da ya tawaye daga cikin haka na adadin yawan kwanuka ko adadin yawan nauyi ko adadin lissafi a ɗaiɗaiku fa'alayya gurmuhu laka to ni na ɗauki nauyi zan cika sa maka shi tararsa a kaina take hatta yaka tilka tasmiya har in cika maka wannan abin da na ambata fama za da ala tilka tasmiya abin da ya ƙaru kuma akan wannan abin da na ambata fa huwa li nawa ne azmanu ma na ƙasa min zalika zan lamunce cikasa abin da ya tawaye daga abin da na ambata ala an yakuna lima zada amma da sharaɗin ni kuma abin da ya karu na wani imam malik ya ce falaisa zalika bay'an wannan ba ciniki bane. an gane ku wannan ba ciniki bane. walakinahu walakin na wal gharar wal wannan mukhatara wato sa kai a hatsari ne walgarar kuma garari ne wani kima caca ce an gane ku saboda ba abin da ya zo ya saya kawai zuwa ya tarar da kayan mutane yake so zai yi ne zai yi dabara ya duhulu haza walƙimaru ya duhulu haza caca na shiga cikin wannan nau'i na kasuwa la'annahu lam yashtari minhu shay'an bi shay'in akhrajahu dan shi bai sai wani abu daga wajen wanda suke wannan maganar da shi da wani abu da shi ya fitar daga aljihunsa ba Walakin walakinahu mina lahu ma miya min dalikal kai alkayl awul wazani awul adad sai dai ya lamunce masa kaiwar abin da aka ambata daga waɗannan kayan siyarwa na daga kwano awo awo ko nauyin sikeli ko adadin ƙwaya daidai ala an ya kuna lahu ma za da ala zalika da sharaɗin shi ma abin da ya ƙaru akan abin da aka ambata zai zama nasa ne fa na ƙasa, tilka sil'atu an tilka tasmiya idan wannan kayan sayarwar ya tawaya ya ragu daga abin da aka ambata a haza min mali sahibihi ma ƙasa, da gairi samanin walahibatin tsayibatin biha nafsu. to shi wancan ɗayan zai karɓa daga dukiyar abokinsa wanda ya zo suke wannan magana da shi na daga abin da ya tawaya ba tare da wani kuɗi da kyauta kuma ba tare da kyauta ba wadda ibayar da ita ransa yana so fa hada yushbihu al-qimar wannan yana kama da caca wa ma kana mislu hada min al-ashiya'i duk abin da yake irin wannan daga cikin abubuwa fa zalika yadkhuluhu to wannan ainihin caca din tana shiga cikin sa an gane ku da haka irin mutane da suna kawo kayan wanjo an gane to su ma ba za su haka ba a ce wannan dila din idan ba ta kai ba ta pieces guda 250 ba to zan cika sa in ta wuce kuma zan ɗiba to duk wannan babu kyau an gane ku qala malik imam malik yace wa min zalika aiza ina daga cikin wannan nau'i na kasuwanci an ya qula ar-rajulu lir-rajuli lahu thawb mutun yace da mutun ina wanda yana da tufafi yace azmanu laka min thawbika hadha kaza wa kaza ziharata kalansuwa zan zan alamince maka daidai da ainihin abin nan wato hula da ta ragu daga cikin wannan tufafin abin da na ambata qadru kul izharatin kaza wa kaza li shay'in yusammihi kowace hula za a ɗauke ta akan kaza da kaza ga wani abu da zai ambata fama na kasa min zalika fa alayya gurmuhu abinda ita waya daga cikin haka zan biya zan cika sa maka shi hatta ufiyaka ufiyaka har i zamanto na cika maka wannan adadin wa ma za da amma abin da ya karu falito ni kuma na wani aw ay yaqula ar-rajul lir-rajul ko mutun yace da mutum, azmanu laka min siyabika hadhi kaza wa kaza kamisa na lamince maka daga tufafin nan naka riga kaza da kaza ko riga kaza zar'u kulli kamisin kaza wa kaza awan kowace riga guda kaza ne Fa ma na kasa min zalika abin da ya tawaye daga haka fa alayya gurmuhu to zan biya ka shi wa ma zada ala zalika fali amma abin da ya karu ni kuma nawa ne aw yaqulu ar-rajul lir-rajuli lahu al juludu min julud al-baqari aw al ibal ibli ko mutun yace da mutun wanda ina da ainihin fatu na shanu ko na raquma yace uqatti'u jularaka hadhihi ni'alan ala imamin yurihi iyahu yace zan yanka waɗannan fatun naka yi takalma da su ala imamin yurihi iyahu bisa wani samfuri shine imam din anan an gane wanda zai nuna masa shi fama na kasa min mi'ati zaujin abinda bai kai kafa ɗari ba fa alayya gurmu to ni kuma zan cika wa ma da amma abinda ya karu akan kafa ɗari fa huwa li to ne da aka ce kafa ɗari a nan ba ana nufin kafa ƙwaya ɗaya ɗaya ba aka ce ya sai takalmi kafa ɗaya ana nufin ƙwaya ɗaya eh, yauwa saboda shi takalmi ya sai haɗu zauj sannan ike samu ike zama kafa ɗaya ko tsayi wa ma za da fawali bi ma mintu laka eh, abin da ya karu ni kuma nawa ne da saboda abin da na lamunce maka na in ya ragu zan cika sa an gane to duk wanda yana shiga cikin bai'ul muzabana wanda an hana wa mimma yashbihu dhalika na daga abin da yake kama da wannan ay yaqulu ar-rajulu lir-rajuli indahu habbul ban wanda ina da kwayar amfani wanda ana yin ainihin nono da ita kamar irin waken soya a'suru habbaka hadha zan tatsi wannan ainihin abin nan din naka wato wannan dan itaciyar naka habbul ban ba sai lalle wanda ake yin eh, abin nan da shi ba irin gyada ita ma ana tatsar ta aiku ana yin mai an gane duk wani ɗan itaciya da ake tatsar sa a yi mai da shi ko a tatse shi a yi amfani da shi a matsayin ruwa wanda ba sai an ƙara wani abu ba to ana ina shiga cikin habbul ban an gane ku fama na kaza wa kaza riflan abinda bai kai lita kaza ba fa an an kahu, to wa zan goya na lazumta kai na zan baka shi zai kai lita kaza wa ma za da abin da ya karu fa huwa li na wani, fa hadha kullu wa ma ashbahu min al ashiya'i aw dara'ahu min al allati la tasluhu wa la tajuzu da wannan da aka ambata da abin duk da yake kama da shi na daga al'amura irin waɗannan da waɗanda suke kamanceceniya da shi da waɗanda suke kan tsari irin nasa na daga cikin muzabana allati la tasluhu wa la tajuzu wadda ba su inganta ba kuma ba su halatta ba a sharanci waka zalika aidan haka nan idza qala ar-rajulu rajuli lahu khabatu aw nawa aw al-kursufu aw kattanu aw al-qadbu aw al-qadbu qadbu aw abta'u minka hadha bi kaza wa kaza al shine sabon abin nan irin kamar abin nan din gawo abin da ake kaduwa dabbobi an gane ku abin da ishe da mai irin wannan ko kuma wanda yake da kwallaye ko wanda yake da kursuf auduga da an an sa mata wani abu na suf ya zama kamar cotton abin nan kamar linon ko kattan shine auduga zalla da aka yi tufafi da ita awul qadab ko abin da yake mai kara awul usfur ko tsuntsaye abta'u minka hadha al-khabat bi kaza wa kaza sa'an ice zan sai wannan habas ɗin daga wajenka sa'i kaza da kaza min khabatin yukhbatu misla khabatihi na daga ainihin kwano kwano na daga kade wanda ake kadowa kwatankwacin wancan ma'ana shi nasa abin nan din ina sama kamar dan gawo din ina sama kai kuma ga wani wanda kana da shi an riga an kade shi an gane ku ai ana auna ku gawo ɗayan gawo ana auna su ko ba auna su ana auna ko dai auna kwano ko a auna da buhu ko to wannan izo ito ga naka a sama shi kuma ga nasa a ƙasa ce wannan nakan zai siye shi da wannan na ƙasa aw hadha nawa bi kaza wa kaza sa'an min nawan mislihi ko yace waɗannan ƙwallayen zan saye su kaza da kaza kwano kaza da kaza da wani ƙwallaye irinsa وفي العصفر والعصفر والقرصف والكتان والقضب مثل ذلك هكذا cikin tarin tsuntsaye ko a cikin tarin ainihin kaya waɗanda aka yi suna auduga amma da an sa mata suf ko kattan wanda auduga ce zalla ko abin da yake karare ifadu irin haka fa hadha kulluhu yarju ila ma wasafna min al muzabana wannan duk ina koma zuwa ga abin da muka ambata muka sifanta na daga al muzabana wanda aka ce ba ta halatta ba an gane ku sai kai mamaki irin waɗannan nau'i na kasuwanci ko ya za a ce a irin wannan kasuwanci kawai kaza kaza kaza da sauransu to babban abin da yake cikin waɗannan babu yanwa masu albarka shine mu zo mu ga inda musulunci ya zo da itarar da kwamacala a duniya wannan ba kwamacala ba ce kwama ta lashe babba ya kai da dabilanka a ƙasa ka ce ka sai wani a sama ka ɗauki naka ka bayar tabbas ka je ka kama abin da babu tabbas kuma idan da yi baka zo ka ce ciniki ya tashi to sai a ciniki zai tashi an fahimta to amma musulunci ya zo da samar da yan uwantaka da fahimtar juna tsakanin al'umma baya son hayaniya baya son hada-hada baya son da gingimu baya son tashin hankali a tsakanin mabiyansa to da haka wannan abin nan ai kokari a ƙara shi a gyara shi da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da wannan dalili ɗayan ku zai ci haƙƙin dan uwansa da haka idan mutum ya karbi ko kai irin wannan a tare da shi ko yana daga cikin almuhabara da al-muhaqala da ake magana akai a baya shine ku zo ku yi abin nan da mutum gona kai gonar ka ce sai ka ce ka zaɓi guri kaza shi da guri kaza to idan aka zo aka yi aikin sai wajen ka yi wajensa bai ba in ka ɗauka ka tafi lalle an cutar da shi shi an gane sai annabi ke cato da wanda dalili ɗayan ku zai ci haƙƙin ɗan uwansa ya za ku yi aiki tare sannan ya zama to kai kai ne ka amfana shi bai amfana ba haka nan mutumin da izo isai gona a wurinka wadda birarta ta riga ta bayyana ta riga ta bayyana kana da dabino ya riga ya ya fara nuna ya kada ana iya ci amma dai bai karasa ba sai ka siyar masa to sai wata musiba ta zo ta fada annabi ya ce idan abin ya wuce sulusi kaso ɗaya bisa ukun dukiyar da ya siya a wajenka to kamar masa da sulusi an gane ku daga abin da ka siya misali ka sayar masa naira casa'in da ya zo sai in samu asarar naira 60 abin nan na eh to mu dauka naira 60 kaga ya wuce 1 bisa 3 ko kaso bi aka rasa yanzu naira 30 ya samu to kai mai masa naira 30 a asalin kudin da kuka ciniki an gane ko shine 1 bisa 3 abin da ka ka sayar mishi ka mayar masa da wannan kudin 1 over 3 1 bisa 3 abin da ya asara abin nan abin da ya rasa asalin cinikin da aka yi to duk irin waɗannan jama'a musulunci ya samar da su saboda ya kawo daidaito a tsakanin al'umma a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma sannan da aka lokacin da musulunci ya zo ake cewa da shi al'asrul jahili ko gabanin lokacin da musulunci ya zo dan al'asrul jahili ya kare da al'asrul islam, an gane wato mutane suna cikin jahiliya to yanzu ka duba kaga haka kurin mutum zai je kasuwa ba shi da rumfa ba shi da shago ba shi da kwano ba shi da komai kawai sai zai tarar da kayan kawana na wannan kayan nan ka idan bai kai kaza kwano kaza ba a auna ni zan ci kasa in ya wuce ni kuma na wani to kai kuma da yake kana da san banza ka ji banza ta fadi saboda haka sai ka ce eh, ka yadda sai a zuwa auna yanzu haka sai kai kwano sha biyar kuma ya ce da kai kwano goma haka kuma ya ɗauki kwano biyar ya tafi an fahimta to irin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da ainihin shari'a ta zo domin ta kawar da shi a cikin al'umma ko kuma kawai mutum ga wani tsuntsu yana wucewa kawai ce wani na'am wannan tsuntsun idan ban harbo maka shi ba to yana da wani tsuntsu a gida sai ka ɗauke shi amma idan na harbo shi to ne kuma za ka biya ni kuɗin wancan tsuntsun na gida kuma wannan ɗin nawa ne an fahimta to kaga duk waɗannan abubuwa ne akwai rashin kan gado a ciki akwai rashin kan gado to da haka ake cewa da zamanin al'asrul jahili an gane duk abin da baka tunani wanda hankali zai dauke shi a ce an yi shi to sai ka gana yin a lokacin kalla mutum zai iya yin bako ya dauki matarsa ko yarsa ya bashi ita ya kwana idai saboda girman bako yanzu wannan hankali zai karbi wannan mutumin da yake gaba da kai idan kai ina neman budurwa kana neman budurwa budurwa da ba baka akai ba fa amma sai ku yi gaba mutumin da a ɗabi'ar mutum ka saki mace wani ya aura sai ka dinga jin kana jin haushinsa kai yanzu so kake ka aure ka sake ta ba mai aurenta saboda kai ne dan autan maza kuma da ya zo ya aure ta nema fa'i kuma kai ma idan akwai ragowar igiya tsakano kana da damar ka fito ka nema amma so kake a kyale ta tana ta garari tana ta zaune ana lissafa mata ai tun da wanda ya aure ta ta rasa masin shi ne Allah ya sa kuna ganewa to yanzu wanda yake da irin wannan ɗabi'a yanzu nan hankali zai ɗauka ya ce wai ɗauki matarsa ko 'yarsa, wai ba wani ya kwanta da ita saboda kawai ya zo masa yana bako ko kuma matar ta yi abinci e wa bakon ya ce in bai yi ba matar da ta yi abincin ya sake ta to da wanne za ta ji da rashin cin abincin ko da saki ai duk mace tana jin takaici ta yi abinci ba a ci ba Allah ya sa kuna ganewa to duk irin waɗannan suna nan sun cika zamanin ko kuma ha mutum ya zo ya sa a yi shela a gari yau duk giyar da aka sha shi zai biya giya fa jama'a ka ce yau ka mai da mutanen gari dabbobi kai a ah, wanda ya sha giya mai babancinsa da dabba ba ga shi nan suna sha ba suna towa suna ne mutum ya fada kwata sun durkusa yana gaida shanu ko ina gaida awaki ko tumaki har kaji ma sai durkusa ya gaishe su in sun yi kula shi zage su ya tashi ba na manta koyaushe na gaya muku a nan harbatsa nan harbatsa daidai wannan lungun da akwai wata kwalaba ta yi lungun da zaka shigo wannan lungun na na na na da yake tafiya bin nan lungun eh, to ya sunan lungun nan lungun salai rabiu rabi ilu wanda ya fito daga nan dandali wajen gidan samun oga da gidan su dan alhaji ba ga kwata bace ba nan wani dryness a wurin da akwai wata kwalabata babba wasu mashaya sun yo sha har yanzu na gana ba ya dona muna yara ana aikin kwalabatin izo ya faɗi ya dauje ina ɓullowa kuma sai ga ayako wani famfo da a harbata mai abin nan to a wurin akwai wasu dabbobi fara da pat kuma lokacin akwai farin wata da wannan abin nan ɗin sai dirkusa yana gaishe su ina kwananku ina gajiya mutuwa aka yi ne ko daurin aure ake ko taron suna zai mutanen banza mutanen wabi ana gaji yau kungi kula mutane mutanen banza mutanen wabi mutanen banza suna ganshe su mutanen banza sun gamsa ita shi yau ta wayo hankali zai wannan to a wancan zamanin fa mutum sai zai ce ya ɗauki nauyin duk da aka sha gari shi zai biya waya na so a nuna muku wannan za ko kuma mutum ya ce in ya haifi ɗa goma zai yanka ɗaya godiya ga Allah <laughs> to duk irin waɗannan abubuwan in kana jin su za ka gane cewa wato zamani ne akwai tamɓele a cikinsa da yawa to da haka waɗannan abubuwan da ake kawo ko suna cewa to waɗannan babubuka da muke karanta farko dai mu anan babu irinsu irin waɗannan kasuwancin ba mu da su anan a'a kai da ka tashi a zamanin musulunci ka san irin kasuwar da ake ko mu da muka ɗan girma waɗanda suke wasu mu a nan a nan ƙurin sumau mun sani lokacin da ake cinikin jefe cinikin jefe ai fari yake a ƙurin sumau ko da hajja to mun san lokacin da za a zage fari abin na a jefa a jefa in na jefa ya zo maka shikenan ciniki ya cika eh to kaji ita ma haka ake yi to kaji ko to saboda karkace ba a yi eh, illa nasu ina da fadi kuma kowace al'umma da wayewarsu da irin hazararsu akwai su akwai civilization nasu an gane su wannan abin a wajensu kamar wani ci gaba ne kamar wani ci gaba ne to da haka jama'a wato sai ka kalla kar ka ɗauka wannan ɗin ba shi da amfani ina da amfani to sannan tilkal ayyamu ce ni dawo da habainan nas duk lokacin da mutane suka zauna da jahilci to abin da ya wuce ina dawo musu yanzu misali idan kuka zo ka kalla irin waɗannan su ne za ku tsaya ku kalla da aka hana garari aka hana muhatara aka hana shafi aka hana kaza akwai nau'in kasuwanci da ake yi da yawa yanzu ya shiga cikin wannan abin ya shiga ciki me ya hada su saboda ribar da take ciki yanzu mutum zai sai kaya daga kamfani da ya gan ba bai kuma ba kuma ya sayar ana yi ko ba a yi so kuma musulunci ya ce kar ka sayar da kayan da baka karbe shi ba har sai ka karbe shi ka dauke shi daga yadda ka saya zuwa wani wuri ko kuma a'a ana sayar da abin naira goma haka kai oda amma da ita shi zuwa sai aka zaman to ya kai naira sha biyar kuma sai ka sayar a haka nan ana yi ko ba yi wannan tsarin musulunci ne akwai wani dan uwa sai je kasar malaysia karatu akwai wani store da yake zuwa siyayya sai je zai sai cucumber sai je sai ga ga wannan kwando ga wannan kwando nan rufi biyar nan rufi goma iduba iduba iduba sai ga ba bambanci ya saba zuwa yana sai kawai kasan ɗan najeriya da san alfahari kar a raina shi a ga ya ɗauko ɗan biyar biyar saboda haka sai ɗan goma goma ya tafi lokacin kuma gwamnatoci suna abin arziki suna ba da scholarship suna ba da kuɗin banza ai duk wannan kudaden da suke kaiwa kasashen wajen suke kashe da nan suka zo ba za su jami'a da tafocin ba kuma very intelligent mutane za su karantar da su wanda sun fi malam mutanen ma Allah ya musu basira jama'a mutanen ma Allah ya musu basira na kan fada ba wai alfahari irin mu ma muka je waɗansu ƙasashe mun zama waɗansu manya a lokacin da ƙasan mu ba wasu manya ne ai kun fahimci abin da nake nufi to amma ɗaiba kuɗi kawai aji a kai haka na kawai wadanda ba su da au ba su da mizani kurum a ba su kuɗi suna ganin kuɗin a banza kawai su je su ta shirin sai ya ɗauki yar goma goma sai ya tafi da ya je wajen mai abin nan kanta din, inda zai biya an saba da shi a wurin kafin ya buga sai yake tambayar su ce kai me yasa ka da ɗan goma goma sai ga kamar rena shi yi sai ce a ce me bambancin waccan ɗayar biyar ɗin da wannan yar goma ce ba ka ce kai ɗalibi ba ne ce eh, shi ɗalibi ne ce ina ganin ka kana da ɗauka ka duba wannan ka duba wannan ce eh ce to da Allah me bambancin sai ce to ba bambanci kawai wannan waccan ta ɗaya kwandon odar safaci wannan kuma odar rana ce odar rana safe ita ce za a iya sai da ta rufi biyar wannan kawai 'yan awoyi ne a tsakaninsu aka kawata ita kuma kudin da ya karu shine za a sai da ta goma duk fresh ne kawai variation ne na lokaci wannan ta zo da safe wannan sai da rana sosai eh to to to to shine to shi wannan na ranar da ya fi tsada an gani sai ce saboda haka bisa shawara mayar da wannan ka je ka ɗebo wacce to nan kaga abin da ya masa su suna so ne wacce ya biya biyar ɗin sai masa ta ne ta ƙari a zuwa ci gaba da sayar da yar goma goma kaga shi ta bangaren kasuwa ya ne ya gyara kasuwar shi to sannan shi kuma ya taimake shi don duk guda biyu yanzu guda ɗaya ta zama biyu to shi to na gode na gode to daga nan kuma duk sanda ya je sai ringa tambaya to da Allah ne kaza me kaza an fahimta to kaga irin haka ake so kai kasuwa to shi ne da ya dawo sai yake mamaki ana cewa malaysia sun iri ci gaba wasu na ganin sun zama turawa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sai ce amma har yanzu ethics na musulunci yana tare da su wannan yasa na ethic of islam kada ka zo ka ce za ka sai kaya farashin yau kana sayar da shi bai kare ba kuma ka sayar da shi da farashin gobe kamar wannan ya kare to abin da aka sa mutane shine sai mutum ya ce to wai idan bai siyar a wannan farashin ba ya zai je siyo jama'a kana siyar da abin da kake da jarin ne. ba jikin mutane za ka samu ƙarin ka ba an gane in ya wuce ribar da kasa ribar ita ce ake so ka ringa ƙara ta to don haka ne musulunci sai zo da tsarin kasuwa wanda ba wanda ya kai to su ma tura sun kawo shine kayan da kake siyarwa ribar da kake samu karka hallake ta gaba daya in ka samu riba ka ringa classifying nata gida uku ka kara dukiya kaso ka ajiye wani kaso saboda ko ta kwana a cikin dukiya asara za ta shiga sai ka ɗebo daga cikinta a wanki guna da manta kuma ka ɗau wani wanda za ka rayu a kan shi an fahimta misali ka samu riban naira goma to kamar da naira uku cikin mi uwar kuɗi ka saka naira uku a banki ka ɗau naira hudu ka rayu a kanta kar ka haɗa goma ka tushe to shi ne in ka zo siyan in ka farashi ya tashi sai ka ringa neman to ya za ka ya za ka ya za ka an fahimta to daga nan sai ka ce to shi kenan bari mana ƙara kuɗin wannan in aka so ta ai naira goma za a sayar yanzu naira bakwai ake sayarwa barin cike kawai ta zama goma to wannan ukun da ka ƙara haramun ne don ba ka baka sai kayan wannan abin ba an fahimta to irin waɗannan abubuwan suna da yawa manoma da aka suke da grace kai da noma abin ka kai kana da wannan alfarmar ka ajiye kayanka ko ma misali ya zo naira goma kake sayarwa sai da ya kai naira dubu ka ɗauka ka sayar kuma lafiya lau an fahimta ba ka da laifi amma wanda zai hakin isiya ya ajiye to in yanninka ninka sau uku abinda ya karu a kai haram wannan ga waɗanda suka ce ya halatta a yi zuwa kwana arba'in daka ba matsala ba ce ka siya naira dubu goma ka siya naira dubu talatin amma sai ka ji ya kai dubu hamsin dubu sittin sai ka sayar ka ci haram an fahimta amma kai ne ka noma kayanka lokacin da ka noma shi ana sayarwa naira dubu goma yau da kake so ka sayar ya kai miliyan ɗaiɗai ka ɗauki abin ka furle ka sayar ba ka da matsala jama'a waɗannan abubuwan da suka shiga cikin harkar kasuwancinmu sun sa kasuwar mu ta daina albarka ko albarka ta ragu sun sa ainihin wato noman ma da ake ya samu rashin albarka saboda takin da kake sha su ma suna yin haka aiko to shi kuma ita kuma haram kar ka dauka sai shine ka shiga cikin wata kofit na tanke yanzu wani kawai kudin sa na haram ya shiga maka da matsala cikin naka da kai imam malik Allah ya ji kansa da an yi sallar asuba shi eh, sana'ar kayan gwari yake ta sai da tumatir da an yi sallar asuba sai je abin da yi kasuwarsa da an tashi da gari rana ta fito sai ya tashi kace saboda me sai ce yanzu kudin haram sun fara yawa tsakanin mutane kada kudi wani kudi haka kurmi zo ya lanta maka kudi an fahimta ah. hmm. ta samu asali har yanzu duk inda ake yin ta a duniya haka ake har yanzu duk inda ake yin ta a duniya haka ake da sassafa za ka ga ana yi har waɗanda kai musu ake yi da wahala ka ga an kawo ta da yamma da sassafa za ka ga an kawo ta to haka dai abubuwa suke suke kasancewa to da haka jama'a mu tsaya mu karanci ainihin harkar kasuwa a musulunci a matsayinmu na musulmai wallahi mu 'yan gata ne duk wani abu da muke bukata a musulunci a riga an gama mana shi daga buhu ne sai tukunya ga goshi ne ga gabas sai sallah to da haka mu tsaya mu koya da aka mutanen da kuka ga rayuwarsu ta fi tamu saboda su suna tsayawa su koya da yawa na kan tuna wani abu ina sakandare na kan ba alhaji alkali maliki Allah ya ji kanshi ina tafiya da ni makaranta kotunsa a unguwanmu take saboda haka ina bin sa ya ajiye ni wata rana da za mu tafi sai aka fita ta nan nan sau alafa ke. muka je wani ƙauye da gurin ina nan gabanin ka je ƙosawa garin ƙosawa yanzu akwai ƙosawar amma da an yi wani ƙauye a nan gurin within the environment wanda yawancinsu su ne aka tashe su aka mayar da su imawa ko nan gurin dole sun tashi sun koma imawa saboda asali su kansu ƙosawa imawa aka mayar da su to amma su waɗannan dole sun tashi saboda wurinsu gaba ɗaya yanzu gona ce to sai muka je wurin akwai wani wani mai kira wani mai saka wani mai ga akwai da yadda ba haka a wurin suna suna aiki samari ana ta hira ga wani kuma shi da wani malami suna karatu kun san alkali maliki ga wanda suka san shi a cikin kwasu ba san shi ba ina da barkwanci to a barkwancin su sai ke ta da waɗannan samarin to ku ya ga dan uwanku yana karatu amma ku kuna zaune kuna hira wasu suna dara wasu suna kaza <laughs> wani suka yi dariya suka ce ranka daɗe shi ma aure zai me ma'anar wannan magana a shida idan za su yi abu suna kokarin neman ilimin abu an fahimta to da aka sai rayuwar su ta yi kyau ka tambayi duk wanda ya tafi kasuwa da sai da ya karanta babul buyuwa kwanan nan na warware wata rigima tsakanin waɗansu mutane guda biyu da suke rigima ɗaya shi kasuwancin zamani ya koya shi kuma wannan na addini ya koya saboda aka suka zo aka yi mu'amala ta kasuwa kamar yaransa ne aka samu matsala aka zo shi yana ganin kaza shi kuma wannan yana ganin kaza sai ce to shi bai zo kasuwa ba sai da ya karanta babul buyuwa shine mahallu shahid dina ita da haka ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza nace haka abin yake a musulunci nace haka abin yake a musulunci da haka a matsayinku na musulmai dole ne ku sauka a kan abin da musulunci ya tsara amma wannan kuma bai hana ku wata yarjejeniya a tsakaninku ba don yawanci abin da yake cikin yarjejeniya ta kasuwanci a musulunci yadda ce ina fatan mun gane to da haka dai jama'a waɗannan abubuwa mu kalle sa irin yadda musulunci ya ɗawainiya ko an yi ɗawainiya ko ba ba an yi ɗawainiya ku kalli irin waɗannan abubuwa na kwamacala ku kalli irin waɗannan abubuwa na harƙalla amma dai alhamdulahi duk musulunci ya kawo mafita a kansu mu mutane yan sun samu tsari mai kyau amma kuma kamar yadda na faɗa in musulmi ya zauna ba karatu to zai koma gidan jiya ungula za ta koma gidanta na tsamiya kuma ga gashi nan da yawa ungulayen ma sun kokoma tunda ai abin da yake ciki ai cin haram ne ko ba shi bane cin haram ne to yanzu kuma an kuma ana cin Allah ya datar da mu ya dora mu kan daidai taimaki addinin musulunci da musulmai abin da muka faɗa idan daidai ne Allah ya ba lada inda muka yi kore Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai kamar yadda muka sani jiya ne muka rasa wasu manya guda biyu a sunna eh, da malam Mustafa da Isa kwastam waɗannan mutane kowanne ainihin wani ne a cikin ahalus sunna samuwarsu ya ɗan sauƙaƙa kaifin adawa da waɗanda ba mu suke nuna mana amma wanda bai sani ba zai iya sani ba wanda ya sani kuma zai iya sani to muna roƙon Allah Allah ya ji kansu Allah ya sa sun huta Allah ya sa suna gidan rahama kurakuransu Allah ya yafe musu mamatanmu gaba ɗaya Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa suna gidan rahama mu kuma yin rayuwar mu ta zo ƙarshe Allah ya mana arzikin cika da imani Allah ya mana arzikin gama da duniya lafiya Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka a dukiyar mu ya mana albarka a zuriyar mu ya mana albarka a rayuwar mu Allah ya mana albarka a noman mu ya mana albarka a kasuwancin mu ya mana albarka a sana'o'in mu ya mana albarka a duk hanyoyin mu na samun abin rayuwa Allah ka ba marasa lafiyar mu lafiya ya tijan Rabi'u shi ma shi da lafiya yana kwance a asibiti muna roƙon Allah Allah ya ba shi lafiya shi ma wani babba daga cikin jagorori na sunna